an taba min auren dole ba na san miji wanda ban ma san wa ma na aura ba sakamakon dai ina primary school suka ta ma za su yi ma aure saboda mahaifina ya rasu na yi yunkurin in gudu amma hakan bai yi ba saboda sun samu matakan tsaro. Irin korafe-korafen da ya sa hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaukar matakin yin bincike kenan inda suka gano cewa kashe sittin na 'yan mata ne ake yi wa aure tun ba su kai shekaru sha takwas ba a yawancin ƙasashen nahiyar Afirka. Najeriya tana cikin ƙasashe da suka sa hannu akan dokar 'yancin yara na shekara dubu biyu da uku inda aka ƙayyade shekaru goma sha takwas a matsayin shekarar da yarinya sai ta kai kafin a yi mata aure. yi. Hajiya Aisha Alhassan ita ce ministan kula da ma'aikatar mata da lamuran al'umma ta Najeriya wacce ta shiga wannan yunkuri a madadin mata. Idan za a aurar da yara ba mu ce a bari yarinya sai ta gama university ta shekara ashirin talatin ba amma a bari ta yi akalla shekara sha takwas ta yi wayo jikinta ya yi karfi yadda za ta iya yin ciki ta haihu lami lafiya ba ta je a aurar da ita shekara sha biyu sha uku sha hudu ta je ta haihu wurin haihuwa ta sami illa ta zo ta tafi tsari mijin da aka aurar da ita ya kore ta ta je gida a kore ta ta koma eh, wurin rehabilitation wato inda gwamnati ke ajiyewa na lura da irin wa'annan mutane wasu su in sun sami wannan illan ko an dinke ko duk abin da aka yi sai ka ga in Allah ya sa ba su da rabo bayi An jima ana ƙoƙarin ƙayyade shekarun aurar da yara mata musamman ma a shiyoyin arewa a Najeriya, amma kuma har yanzu ba a samu nasarar yin haka ba. Ɗaya daga cikin malamai da suka yi jawabi a wajen ƙaddamar da shirin shine Profesa Mustapha Hussaini Ismail na Jami'ar Bayero a Kano. Ya ba da shawarwari kamar haka. Abu ne wanda yake akwai al'ada, akwai kuma ko rashin fahimta ga musulunci cikakkiya domin mun ga hadisi a cikin tuhufatul ashirafi mun ga hadisi kuma a cikin addabaƙat da shauran littattafai da suka yi bayanin cewa manzon Allah ya aurar da nana fadima tana shekara goma sha takwas kuma manzon Allah shine abun koyinmu duk wani abu da za mu yi idan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to ina cikin ƙila wa akwai matan gwamnoni da suka mara wa kaddamarwar baya. Ɗaya cikinsu ita ce matar gwamnan jihar Nasarawa Hajiya Salamatu Tanko Almakura ta bayyana matakan da za ta ɗauka idan ta koma jiharta. Insha Allahu wannan babban yaki ne wanda ya dame mu a nan arewa. Amma wannan wayarwa ya mana kyau sosai. saboda ko da an koma jihohinmu insha Allahu za mu yi yaki da iyaye za a shiga har karkara a wayar da sarakuna a wayar da malamai don mu kawo ƙarshen wannan damuwa na aurar da 'ya'ya mata tun lokacin aure bai yi ba. Waɗanda suka ja ragamar ƙaddamarwar akwai hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma na cikin gida da dama. Ƙasashe goma sha biyar ne suka riga suka ƙaddamar da irin wannan kamfen ɗin a nahiyar Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.